Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon labarinmu. Wanda za mu fara gabatar muku da shi mai suna ‘yar gidan Yarabawa. Wanda marubuciya Fatima Y. Adam ta rubuta muku shi, wanda zai dinga zuwar muku daga Dausayi TV Channel. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Kuka take kashirɓan har da su shan majina da goge ƙafafu a ƙasan tsakar gidan. Fitowar da babanta ya yi da tsumagiya Ani ya sa ta miƙewa da gudu ta fita waje tana ƙara sautin kukanta. Ƙoƙarin bin bayanta yake yi mamanta ta riƙo shi tana cewa rabu da ita malam. Idan ka bi ta zagaye-zagaye kawai za ta yi ta saka ka, don ba iya kama ta za ka yi ba. To yanzu Bilkisu kina nufin ƙyale ta zan yi? I mana, idan ba ka rabu da ita ba, ai kai za ta wahalar ka san halin 'yarka sarai. Maman ta faɗa tana ci gaba da tattara musu ragowar kayan da ba su tattara ba. Kwafa ya yi kawai tare da komawa ɗaki don ci gaba da abin da yake yi. Ita ko Zara tana fita ta faɗa maƙotansu suna ci tana ci gaba da ihun kukanta. Matar gidan mai suna Asabe ce ta tare ta tana cewa lafiya? Me aka yi miki Zara? Ko har yanzu kukan komawa gidan Yarabawan kike? Da sauran ta ɗaga kai tare da cewa wallahi umman su Larai ba zan koma gidan Yarabawa ba sai dai na koma gidan kaka. Ta kare magana da ci gaba da murza idanunta ko ta samu hawayen su ci gaba da zuba. To ke Zara ki haƙuri mana tunda dai iyayenki sun dage sai kun koma. Harara ta ɓallawa mai maganar wadda take ƙawa a gare ta wato Larai sannan ta ce ba zan koma ɗin ba Ke ki koma mana ai dai ke san yadda na tsani Yarabawa bare kuma a ce zama zai haɗa mu. Umma sulare ta ce to ai dole kuwa ki yi hakuri tunda kin ga nan kuka samu. Nan kuka samu kuma mai gidan nan ya ba ku notice iyayen da zai iya tunda shi ma buƙatar gidansa yake. Shiru Zara tai tana ci gaba da ƙunci a fuska da zuci. Bata koma gidan ba sai dabta magariba shi ma sai da inna sulare ta tasa ta gaba don raka ta. Sannan ta yadda amma da cewa ta yi babu inda za ta, babanta dukanta zai yi. Da sallama suka shiga gidan, Zara sai ɓoyewa take bayan innar su Larai, saboda abbanta da ta gani zaune a tsakar gidan, yana alwalar magariba. Amsa sallamar ya yi daidai lokacin mama ta fito daga banɗaki tana cewa a'a, Lale da innar Larai. Ko kallon Zara da ke maƙale da ita ba ta yi ba zama suka yi a kan tabarmar da ke shimfiɗa a tsakar gidan, suna gaisawa. Abban Zara wajenka na zo, cewar innan Larai. yake waye daga kujerar sakamakon kammala alwarar da ya yi yana cewa innan Larai ki kyale ni in dai akan maganar Zara ne, don ba sauraren ki zan yi ba. Yana gawan faɗa ya fice yana cewa za a tara sallah. Shi ma bai kallo inda Zara take ba ya bice wasu mama ta ja numfashi sannan ta ce, Innar Larai, wallahi Zara ba ta jin magana ta raina mutane. Idan ba haka ba ya za a yi ki ce ba za mu tashi mu koma inda muka samu ba. In man da ƙuruciya ta fa san cewa yawan gidan yawon gidan haya muke yi. In nan Larai ta ce to ai ƙuruciyar kenan amma don Allah ku yi haƙuri kar a dake ta. Ko don Allah ki ba wa abban Zaran haƙuri. A rana mama ta wulla Zara tana cewa haƙuri da Zara ai ya zama dole. Allah dai ya sa wannan shashanci naki ya tsaya a ƙuruciya. Amin shine addu'ar mu gare su kawai. Cewar innan larai, bari na tashi na wuce ana ta kiran sallah mu dai sai dai mu yi muku addu'a. Sai mun zo ganin gida. To an gode innan larai Allah ya ƙara zumunci. Mama ta faɗa tana saka hijabin sallarta amin amin. To Zahra sai mun biyo ku ganin gida tunda fitar asuba za ku yi. Zara ba ta ce komai ba saboda har ga Allah ba ta so a dinga tuna mata gobe yanzu tana cikin yarbawa tsalim-tsalim. Ita dai inda Larai ba ta tsaya sauraron jin ta bakin ta ba ta fice daga gida. Samsam ta wuce ban naki ta ɗauro alwala ta zo ta tada sallah. Tana idarwa ta ɗauko tuwonta tana ci tana harararsa, kamar shi ya mata laifin. Da asubar fara ana idai da sallah abban Zara ya ɗauko musu mai mota har ƙofar gida ya kwashe su. sai unguwar yarbawa da ke cikin garin Bayelsa. Sun baro unguwar Hausawa wadda ke cike da 'ya'yan Hausawa da Fulani mazauna garin Bayelsa ɗin. Kafin su fito sai da za a dasa abban ta da rake ta saboda kukan da ta sa ita ba za ta bi su ba. Har suka je gidan tana kuka. ƙasa-ƙasa saboda zare mata idon da abban ta yi akan idan ta kuma yin kuka sai ya zane ta. Duk da cewa asuba ce gari bai gama wayewa ba amma hakan bayana Yarabawan da ke gidan fitowa don fara hada-hadar kayan sana'arsu ba. Tsayawa suka suna kallon su zara wadda kafin ta shigo gidan sai da ta kuma ta da wani darin. Ba komai ne yasa suke kallon su ba sai don ganin su kyawawa sannan kuma Hausawa duk da cewa sun saba zama cikin Hausawa waɗannan daban suke saboda kyawunsu mai sanyi da tsayawa a rai. Wannan abun ne ya kuma harzuƙa zuciyar Zara take ta faman kumburi da harare-harare. Ji take kamar ta kai musu duka. Tana zaune har suka gama shirya musu ragowar kayansu da suka zo da su. Mama ta share wajen tsaf sai ga waje ya ɗau kyau. Kun san dai duk mutum, duk munin waje ya samu tsafta kyau yake yi. To bare kuma gidan ba shi da wani mugun muni. Ƙaton gida ne mai ɗauke da ɗakuna goma sai banɗaki ƙwaya biyu na wanka da na bahaya. Kowa a nan yake buƙatar shi, girki kuwa a ƙofar ɗaki ko cikin ɗaki ake yin sa. Tsakar gidan shimfiɗe fetal kuma da ɗakunan babu laifi suna da ɗan girma kuma ciki da falo ne sai dai babu tsafta ko guda. Kun dai san Yarabawa babu su da tsaftar waje sai ta jiki. dan haka ban ɗaki da tsakar gida zuwa zauren gidan sai haƙurin zama ga mai tsafta da tsantseni irin su Zara. Har yau da suka cika kwana biyu da tarewa a gidan Zara bata saki ranta ba, don hatta da wanka ta ƙi don kawai kai ta shiga banɗaki. Abincin ma don mamar ta rutsa ta ne shi yasa ta ci, duk da cewa ba su suka yi ba kuma ba daga hannunsu ya fito ba. Haka nan Zara ta tsangwami kanta har da su cuta, wanda hakan ya tayarwa da iyayenta hankali. kakarta da ta zo haka tai ta faɗa ta ce sai ta tafi da ita da ƙyar abban zara ya ba ta haƙuri don shi sam ba ya son zaman zara a gurin mahaifiyar tasa saboda tsananin ƙaunar da take yi mata wanda duk wannan taɓara da sangartar a wajenta ta samo su sakamakon zaman da ta yi a ta shi ya sa ya yi dabarar karɓo ta to ga shi yanzu tana son ƙara karɓar ta don haka ya ba ta haƙuri tare da kafa mata hujjarsa na son zaran ta yi karatu Dole ta haƙura ta tafi ba don ranta ya so ba. Kwanan Zara uku sannan ta samu lafiya a lokacin ta na abbanta ya karɓo mata transfer daga makarantarsu ta unguwar Hausawa. Don haka tana jin sauƙi ya kai ta makarantar gwamnatin da ke kusa da su, wadda take cike da 'ya'yan Yarabawa, don hatta da malaman Hausawan ba su da yawa duk sai Yarabawa. Cikin ƙanƙanin lokaci Yarabawan da suke gida ɗaya da su Zara suka fahimci irin tsana da ƙyamar da ta yi musu. Duk da cewa kuwa su ɗin musulmai ne amma hakan bai sa zara ta rangwanta musu ba. Take sunanta ya tashi daga Zahra ya koma 'yar gidan Yarbawa. Sai dai da yawan da yawa abokanta ba sa iya gaya mata sunan a gabanta saboda tsoron masifa irin tata. Amma manya ba sa shayin faɗa a gabanta su kan ba ta iyawa da su ba wai don tana tsoro ba sai don kawai ta san idan ta yi musu rashin kunya za ta daku wajen abbanta da mamanta. sai dai ta yi ta ƙunƙuni tana harare-harare zuciyarta fal takaici da haka suka kwashe wata ɗaya a gidan yarbawa tuni mama ta kama sana'a irin wadda ta saba yi a tsohuwar unguwarsu ta taɓa goburi kamar dangin su magi gishiri kanwa barkono da dai sauransu zara kuwa da yamma idan ta dawo daga makarantar islamiyya aya da su goruba da kantu take kasawa a ƙofar gidansu Yarabawa idan za su siyi kayan Zara sai dai su tura yaran Hausawa na maƙotansu su siyo musu, don Zara ba ta saida musu da Zara manyan ƙasa, ga shi dai ita za a yi wa ciniki amma ko a kwalar ta Su kuma kamar wanda aka asirce dole sai sun sayi kayan Zara. Suna son Zara duk da ƙyamar da take nuna musu da hantara. Kun san bai rabe da son abu mai kyau, shi suke son Zara saboda tana da kyau ga tana da shiga rai. duk da cewa ita ɗin matsiwaciya ce mafaɗaciya. Ta bugawa a jarida. A kullum dai sai an raba faɗa da ita, zara faɗa ko ba ta bane siyarsa take yi ga ta da shegiyar tsokana. Mama tana ta har ta gaji sai faɗa kamar za ta ari baki, haka abbanta. So biyu tana guduwa gidan kaka, abbanta yana ɗauko ta. Idan uwa, idan uwa ta zo wucewa da ɗanta, aka bari Zara ta gan shi to ta tabbata sai ta saka shi kuka daga ƙarshe kuma ta masa kyauta ba wai don cin hanci ko kashe bakin uwar ba a'a wannan halin ta ne kyauta gare ta kamar me shi ƙawayenta maza da mata ba sa iya yin dogon fushi da ita wannan kenan Abraham Bakare Muhammad ABN Company Wani shahararren kamfani ne a nan cikin unguwar Yarbawa wanda kusan ya cinye rabin unguwar. A cewar mutanen unguwar ne, kamfanin matashi ne ya zo ya kamfanin a cikin unguwar ne saboda taimako da rage masu shaye-shaye da masu zaman banza har ma da masu ƙwace. Ya ɗebi matasa masu jini a jika da yara masu tasowa da ‘yan mata har da tsofaffi aiki, don kawai ya inganta rayuwarsu. Ba su taɓa ganin shi ba amma kullum sallah sai an yi masa addu'a. Bakin mutane cike yake da yabon wannan matashin zakin mai wuyar gani. Akwai tarin kamfanonuwansa a cikin garin Bayelsa da gidajen mai da plaza, wanda ba ɓoyayyu ba ne saboda tambarin Bakare S Family da ke jikin kowane ma'aikata. Amma duka babu wanda yake zama a ciki ya salima an ce baya kasar gaba ɗaya. Ba ɗaya yaran unguwa a duk ranar da babu makaranta to duk zaka ga unguwar ta yi saboda sun tafi kamfanin gyaran auduga na ABM wato Barkares Company. To hakan da abban Zara ya gani sa ita ma Zara ya ce ta dinga bin su bayan ya je ya tambayo manaja. An saka sunanta cikin list ɗin ƙananan ma'aikata. Hakan ya sa ta fara zuwa ita ma tare da ƙawayenta Hausawa. Suna tafi kan su ta zuwa kamfanin Zahra ta dubi ƙawarta Nadiya ta ce, Nadiya, wai shi mai kamfanin nan wane yare ne? Dan na ji sunansa wani iri kamar Yarbanci Yarbanci, kamar kuma Larabci Larabci. Ni ma ban sani ba kuma duk wanda za ki tambaya ce miki zai yi bai sani ba, saboda bai sani ba ɗin. Cewar Nadiya Sharif, to Allah ya sa dai ba bai rabi ba ne. Zahra ta faɗa tana yatsana kyakkyawar fuskarta da ke cike da ƙuruciya tamkar ta ga kashi. To idan rabe ne, ya za ki yi? Cewar Hafsa da sai yanzu ta saka musu baki a hirar tasu. Ta fi baki Zara ta sannan cike da nuna kyama ta ce, daina zuwa zan yi, don wallahi ba zan zauna a ƙarƙashin bai rabi ba. Nadiya ta yi carab ta ce, amma aikin san san ki ba zai bar ki ba ko? Shiru ta yi kafin ta kuma cewa to ma Allah kar ya sa a ce bai rabe ne. Ke ba ma shi ba ne tunda dai kina jin irin yadda ake faɗar taimakonsa. Kuma bai rabe ba zai yi haka ba, don su rabawa ba wanda ya fi ba wanda ya fi su rowa da san abin duniya. Wai ke Zara me kika ɗauki rabawa ne? Me suka yi miki haka da ba kya yi musu ko kyakkyawan zato? Kafin Hafsa ta rufe bakin da Zara ta kai mata bugu a da tana cewa, bakinki ba ya jin magana, tunda har ba zai dinga kiyaye abin da ba na so ba. To Zara me ta yi miki daga tambaya? Kallon da ta watsa wa Nadiya ne ya sa ta rufe bakinta. Daga haka ba su kuma yin wata hira ba har suka kai kamfanin, da ke ba wani nisa ne da shi sosai ba. Ga mamakinsa suna zuwa katafaren kamfanin na ABM suka tarar ana ta haɗa guri da kimtsa kimtse Kamar dai za a yi wani babban taro na musamman. Tsayawa Zahra ta yi tana ƙare wa ƙaton farfajiyar kamfanin kallo tare da mutanen da suke ta hada-hada, kowa da abin da yake yi. Rike gugu ta tamkar mai shirin don ba tana ƙara wuri manyan idanunta a haɗaɗɗen kamfanin da ba bata zaton haka yake ba. Dawowa gefenta suka suna cewa Zara kin ga kamfaninmu mai kyau ko? Mu ma farkon shigowar mu haka muka sha ƙauyanci sai ma kin shiga cikinsa za ki tabbatar da cewa an kashe uwar naira. Harara Zara ta zabkawa nadiya tare da cewa to ni an gaya miki ƙauyanci na tsayayi Allah ya baki haƙuri. Nadiya ta faɗa a sanye da haƙurin ta mutu sadakar nawa kika bani. Kafin wata ta kuma magana suka ji wasu yarabawan da ke tsaye jikin ƙatuwar bishiyar gwaiba daga gefensu suna cewa lallai ABM ya cancanci fiye da wannan karramawar daga staff ɗinsa kuma talakawansa don haka duk abin da aka yi masa don shirin tarbarsa ba a faɗi ba. Ɗayar ta ce kin san an ce kusan shekaru takwas baya a ƙasar nan yana can ƙatar. tare da mahaifiyarsa yanzu kuma mahaifinsa ya buƙaci da su dawo gaba ɗaya har mahaifiyar tasa shi yasa ya dawo jiya da daddare jirginsa ya sauka an ce tun yau zai fara zaga kamfanoninsa don yana so ya duba wanda ya kamata ya yi aiki a ciki wani uban tsaki Zahra ta ja tana cewa ashe ma ba aikin za a yi ba yau ranar neman suna ce kamar ya neman suna budurwar da suke magana akan dalilin dawowar abm ta tambayi Zahra cike da mamakin furucin Zarar. Murguda baki Zarar ta tana cewa ai ba da ke nake ba, shishigi shishiga na to, biyar bayelsa. Take budurwar nan ta zaka ta fara kumfar baki saboda irin 'yan matan nan ne marasa haƙuri da jan girma, kuma ga ta biya da babu haƙuri. Don masu sauraro a nan za mu dakata, ku ci gaba da kasancewa tare da ni Mama Al'amin.